Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan dare. A cikin wannan shirin za ku ji inda aka kwana a batun zaben jihar Rivers da aka gudanar yau kana ku cewa ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben kasar Nijar ya yi murabus. Sannan mu kawo muku shirin mu tattauna tare da Halima Jimarau amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a rasha wani jirgin fasinja daga kasar dubai ya yi hadari lokacin da ke kokarin sauka a birnin rostov don a kudancin kasar ya halaka lokacin waɗanda ke cikinsa mutum 62 jaman kasar suka ce jirgin kirar boeing samfurin 737 yana kan hanyarsa ne daga gabas ta tsakiyar kuma akwai fasinja 55 da ma'aikatan jirgin su bakwai a cikinsa. kwamitin masu bincike na rasha suka ce sai ta yi laifin hadarin yana kan kuskuren matuka munin yanayi da kuma wata lahani daga jirgin shugaban rasha vladimir putin ya ce taimakawa dangin waɗanda hadarin ya ritsa da su shine jigo kamar yadda aka ji daga bakin wani kakakin fadar kremlin din ofishin yada labarai na kamfanin jigilar fasinjar fly dubai ya ce fasinjojin sun hada da 'yan kasar rasha 44 'yan ukraine 8 'yan kasar india biyu da kuma mutum ɗaya daga uzbekistan A Turkiyya wani ɗan ƙunar bakin wake ya kai hari yau Asabar ya kashe aƙalla mutane biyar bakwai daga cikin su raunin suna da tsanani kamar yadda ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar ta yi bayani. Wani jami'i ya ce sha biyu daga cikin waɗanda suka jikkatan wasu ne daga ƙasashen ƙetare. Fashewar ta ne a wani titi da ake kira Istiklal wani babban yanki na kasuwanci da ke tsakiyar birnin Istanbul da galibi yake cike makil da al'umma a ƙarshen mako. nan da nan 'yan sanda suka killace wurin kuma motocin ɗaukar marasa lafiya da ƙwararru na neman shaidar abin da ya faru suka isa wurin tuni dama ƙasar take kan shirin ko ta kwana bayan hare-hare da aka kai a babban birnin ƙasar hausa hudu a bara na baba nan shine wadda a kai ranar sha ga watan nan da ƙungiyar 'yan tawayen kurdawa suka ɗauki alhakin kaiwa lamari da ya halaka mutum talatin bakwai ciki har da maharan su biyu Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana shirin fara gagarumin aikin tsaftace muhalli a yankin Niger Delta Najeriya mai arzikin mai yankin da ya jima yana fama da matsalar gurbatar muhalli. Ministan ƙasa a ma'aikatar kare muhalli Alhaji Ibrahim Usman Jibril ne bayyana haka a lokacin da ya kawo mana ziyara a nan muryar Amurka. ministan ya ce shugaba buhari ya dukufa wajen warware kalubale da kasar take fuskanta ta fuskar muhalli ministan ya ce saboda haka ne ma shugaban ya dora musu nauyin mai da hankali kan batun muhalli da zammar samar da ayyukan yi kare muhalli da kuma ci gaban ƙasa to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc A Cuba wata ƙyar tawayen ƙasar Mirima Liva za ta faɗa wa shugaban Amurka Barack Obama cewa tana gode masa saboda irin manufofin sa kan ƙasar wadda ke inganta rayuwar al'ummata da kuma yadda suke kallon sauran duniya. Liba wacce tana daga cikin waɗanda suka kafa wata ƙungiya da ake kira mata cikin fararen tufafi wacce ƙungiyar 'yan tawaye ne ko kuma 'yan adawa watakila za ta samu biyan bukata na ganawa da shugaban na Amurka. ofishin jakadancin amurka a cuba ya gayyace ta ta halarci wani abin da ta kira muhimmin taro a ofishin da ke birnin habana takardar gayyatar bata ambaci sunan shugaba obama ba amma gayyatar ta zo ne a daidai lokacin da shugaban na amurka yake ziyara a cuba a jamhuriyar kwambo gwamnatin kasar ta umarci kamfanonin sadarwa da suke kasar su su katse dukkanin hanyoyin sadarwa gobe lahadi lokacin da kasar take zaben shugaban kasa ministan harkokin cikin gida na kasar raymond zephyrin ne ya aike da wasiƙa zuwa ga manyan kamfanonin sadarwa biyu da suke aiki a kasar cewa saboda dalilan tsaro tilas ne a daƙi da dukkan hanyoyin sadarwa ciki har da saƙon text a ranakun lahadi da kuma litinin wasiƙar wacce aka gani a intanet ta kuma ba da jerin lambobi da za su ci gaba da aiki yayin da ake wannan zaɓe wannan umarni zai iya ƙara zaman ɗarɗara ƙasar inda mutumin da ya daɗe yana mulkin ta shugaba Denis Sassou Nguesso yake sake takara inda zai kara da wasu 'yan takara mutum takwas ciki har da tsohon hafsar rundunar mayakan ƙasar janar Jean Marie Makoko. Madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. To kamar yadda muka shaida muku a cikin shirin rana game da zaben jihar Rivers yanzu ma ga karin haske da wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar ya aiko mana da shi game da wannan zaben. zaben dai da ake sakewa na 'yan majalisar jiha da na tarayya a jihar Ribas da aka gudanar a yau ya kasance cikin tashin hankali da ya hada da kashe-kashe da kuma jikkatawa tun da safiyar yau dai aka samu bayanan musayar wuta a garin buguma mai jibi da wannan zaɓe haka kuma an nunar an kashe wani jami'in tsaro garin omok sannan an harbe wani har lahira a garin nanwa da bayan tashe-tashen hankula a wasu sassa sassan ogoni a yankin na ogoni ne ma aka ba da sanarwar jami'an tsaron soja sun kama sakataren gwamnatin jihar ribas musa kenneth kobani tare da wani mai baiwa gwamnan jihar ribas shawara kan kasafin kuɗi bisa zargin cewar suna tada rudani a wasu sassan tashoshin zaɓe da aka gudanar a jihar ta ribas Batun tsaro dai shine ya mamaye zaben da hakan ne na ji ta bakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar ribas DSP Ahmad Kidaya Muhammad kuma ga abin da yake cewa. Matakin da ya kamata mu ɗauka mun ɗauke shi tun kwanaki bai so suka gabata duk jami'an mu da ya kamata ce mun tura su inda kamata mu tura su mun tura su tabbatar cewa an yi zaɓen nan ba tare da an samu wani cikas ba kuma fiye daga daren jiya zuwa yanzu dai ba mu samu wani rahoton wani cikas ga abin da shafi na tsaro da shi wannan zaɓen ba kuma na san ba wai boyayyin abu ne kuna da labarin cewa mun samu ɗauki daga wajen babban sufeto na jihar yan sanda inda ya ba mu karin yan sanda dubu shida. da na tambayi dsp ahmad kidaya muhammad kan kashe-kashen da aka yi ya ce. gaskiya a yi lokacin da mace magana kai ban karbi wani rahoto makamancin haka ba amma in na samu daga baya zan zan kira maka bayani. zaben na yau dai ba a fara shi cikin lokaci ba sakamakon rashin zuwan kayan aiki kan lokaci da kuma harbe-harben 'yan bindiga a sassa daban-daban na kananan hukumomin jihar Ribas ko da yake dai daga bisani jami'an tsaro sun shawo kan matsalar lamidu Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. To mun gode Lamido Abubakar har yau game da batun zaɓe wannan karan a jamhuriyar Nijar inda ake haramar zaɓe gobe. amma sai ɗaya daga cikin shugabannin hukumar zaben ƙasar wato seni ya ce ya yi murabu daga bakin aiki ga bar barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da la'asariyar wannan rana ta asabar 19 ga watan maris wacce ke daidai da jajibirin zagaye na biyu na zaben shugaban kasar da za a gudanar a wannan lahadi 20 ga wata a dukkan faɗin kasar nijar ne kakakin hukumar zaben kasar premier rapporteur michael zodi ya gabatar da takardar jingine aikinsa a hukumar ta seni saboda rashin aminta da abin da ya kira fatali da doka da ya dora alhakinsa a wuyan shugaban hukumar zaɓe mai shari'a bube ibrahim a ranar 17 ga watan maris din da muke ciki ne shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai shari'a bube ibrahim ya bada sanarwar daukar matakin maye guraben wakilan 'yan adawa da suka kauracewa ayyukan wakilcin jam'iyyunsu a hukumar ta zaɓe kamar yadda shugabannin kofa na 'yan hamayya suka yi umarni a gare su matakin na shugaban hukumar zaɓe ya matukar fusatar da kakakin hukumar ta seni michael zodi da ke ɗaya daga cikin jami'ai biyu da ke wakiltar ƙungiyoyin kwararen hula a wannan hukuma dalili kenan da ya jingine aikinsa na kakaki kamar yadda ya gaya wa muryar amurka Je viens juste de déposer une lettre sur le bureau de la CENI, comme vous venez de le dire. Euh, J'ai mentionné ma suspension. Je suspends toute activité au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI parce que j'ai constaté un certain nombre de faits. A taron manema labaran da ya kira a yammacin Asabar, shugaban hukumar zaɓe mai shari'a Ibrahim Bube ya ce ya yi amfani da damar da kundin zaɓe ya bashi a ayarsa ta biyu. wajen ɗaukar matakin cike guraben da wakilan 'yan adawa suka bari a hukumar ta zaɓe saboda haka bai saba wa kowace ka'idar zaɓe ba in ji shi. J'ai pris un arrêté le conformément à l'article 2 de la loi électorale autorisant le président de commission électorale décentralisée à pourvoir au remplacement des membres du bureau de vote qui seraient absents. A can baya shugabannin hukumar Seni sun sha caccaka daga jam'in siyasa daban-daban har ma da kungiyoyin fararen kula saboda zargin hukumar da gazawa wajen tsarawa da tafiyar da ayyukan zaɓe a lokacin da aka gudanar da zagaye na farko wanda ya wakana ɗaya rana da na 'yan majalisar dokokin ƙasa a ranar 21 ga watan fabrairun da ya gabata laifin da hukumar ta zaɓe ta kasa musantawa saboda haka ta ce ta ɗauki alkawalin inganta zaɓen na ranar lahadi 20 ga wata wanda zai haɗa shugaba mai ci isu muhammadu da hamma amadu da ke jinya a ƙasar faransa sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to madalla har yanzu ana tare da sashen hausa na muryar amurka ke nan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa ta cikin shirin mu tattauna wanda ni Halima Jumrau ke ci gaba da rika ma mai hilin Ibrahim ka almasi Garba ka ya dawo daga aikin zabe a ƙasar jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba da farko ga Nasiru Adamu El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labaran mako mai shudewa a Najeriya. Shugaba Buhari ya ce in Boko Haram ba sa alaka da musulunci kuma yawancin yan ta'addan duniya na fakewa da musulunci ne kuma ma musulmin suka fi kashewa. Buhari na magana ne a taron zaman lafiya da kungiyar Izala da haɗin gwiwar Majalisar Musulunci ta duniya Rabida suka shirya a Abuja. Shugaban Rabida Sheikh Abdullah Maus na Turki ya ce ta koma ga kitabu wa sunna ne za a kawar da ta'addancin a duniya. Mai shugaban Izala Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa ne. Wani lokaci shine da ake bukatar zaman lafiya muna gode wa Allah hukumar aladen Najeriya ta fara tantance kamfanonin jirage takwas don jigilar alazin bara shugaban hukumar barista Abdullahi Muktar ya ce za a tabbatar kamfanonin da suka cancanta ne za a dauka shugaban EFCC Ibrahim Mago ya hira da muryar Amurka da ta zama ta farko da kafar labaru ta ketare muna da telefon muna da website da sauransu rundunar yan sanda ta tura sojoji dubu shida don kula da maimaita zaben yan majalisa a jihar Rivers a asabar dinnan an samu sabbin hare-haren kunar bakin wake a jihar Borno kuma inda sojoji ke nuna hotunan murkushe tasirin Boko Haram. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma mun kawo ga zauranmu na tattaunawa inda Nasiru Adam El Hikaya ke ci gaba da jagorantar tattaunawa akan tasirin kahohin sadarwa na zamani wajen karfafa zaman lahiya tsakanin 'yan ƙasa da kuma tona asirin masu tada zamna tsaye a cikin al'umma. Masu tattaunawa a wannan zaure su ne Malam Ibrahim Idris Jos editan mumbarin sunna da Hassan Umar Faruk ɗan jarida Abuja da kuma Jamilu Jiga mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum Abuja. Idan kun tuna a satin da ya gabata, Nasiru Adamu Elhika ya yi ma Jamilu Jiga tambaya akan abubuwan tashin hankalin da ke faruwa a zanhara na kashe-kashe da sace-sacen mutane da shanu. Daga nan nasir Adamu Elhika zai ɗora a yau. Abin da nake tambaya Jamilu Jiga, a yankin arewa maso yamma kan barayin shanun nan da sauran 'yan fashi masu kashe mutane 'yan yankin ne ko kuma na jin baki ne masu zuwa daga wasansu to hakika waɗannan mutane da ke zuwa suna wannan ta'addanci suna sace shanu kuma suna kashe mutane a wannan yankin hausawa ne da kuma a fulani domin an kama wasu a cikinsu wasu hausawa wasu kuma fulani ne. Mhm. Eh. Jamilu daga kana nufin akwai fulani masu sace shanun fulani yan uwansu kwarai mm, kwa akwai fulani masu sace a shanun yan uwansu ba ma sacewa ba su kashe suke yi su kashe su garzaya su wuce da shanu sai kuma wani hali haka suke yi an kama wasu ma wata rana da aka kama su sun je gumi sun sace shanu guda ɗari a lokacin amma 'yan vigilante ko in ce 'yan banga na wannan gari suka yi rantsuwa cewa sun kamo shanun na na wannan mutum kuma suka je suka samo shanun nan kuma waɗannan mutane Allah ya sa ba su yi musu komai ba suka gudu ba su shigo ba kaga that means kenan in Allah so akwai yan gari ko kuma a ce ma yan garin ne amma Jamilu ya za a yi kamar misali ba fulatani Yola ko kuma ba fulatani na jamhuriyar Nijar ko na Kamaru ko na Chadi ya gane cewa su kansu wato ta hanyar amfani da yanar gizo kenan za a yi yada su gane cewa lalle akwai fulani waɗanda yake sun shiga wannan harka ta ta'addanci da cin amanar 'yan uwansu magana a kamo shanu a sato bai lace ce wannan da ganin su na sata ne to sai su ni kaka ba zan iya ganewa ba amma shi da ya san sana'a ce a ciki ya tashi a ciki shi ya sana'a shi ce ciki yake komai ya sani ciki kaga shi ɗaya ke da wannan ilmin ko basirar cewa ai wannan shanu na sata ne amma wanda ba ciki ciki ba babu zai shiga ne wannan ya nuna sai kamar kungiyar mete Allah ta bude wani shafi kenan a yanar gizo da za ta rika wayar da kan 'ya'yanta cewa lalle a ciki ba fulani akwai bata gari a cikinsu su kansu sai sun yaƙi da 'yan uwansu waɗanda suke wannan magana ta fulaku wato jin kunya akwai na jin a cikinsu waɗanda suka zama fa marasa kunya ai wato akwai matsala domin ka san ita ma ƙungiyar mai Allah akwai sun rabu sun kakasu akwai rarrabuwar kano a cikinsu wasu sun yi gefe wasu sun yi gefe don haka in ba an samu haɗin kansu gaba ɗaya ba to za a samu matsala amma in an ka samu haɗin kansu to ina tabbatar maka cewa insha Allahu karim ba abin da zai zai same su ko zai faru gare su amma duk an ka rarraba sun ka rarraba kawunan su to dole a samu matsala don haka da kenan idan ba a samu haɗin kansu ba har gobe za a samu matsala ko a cikin su kenan wannan social media ɗin tana da amfani kwarai domin tana faɗakarwa ga jama'a. Hassan Umar Faruk kusan za ka ga kowace jiha yanzu maimakon a dinga magana kan abubuwan da za su taimaka kan eh, harkokin tsaro da 'yan uwantaka da dawo da zaman lafiya sai ka ga yawanci matasa suna amfani da harkokin siyasar su wato ma'ana kowace jiha sai ga dandalin siyasar jihar kaza da kaza dandalin siyasar jam'iyya kaza kaza ta jiha kaza kuma kowa aikinsa da yake shine ya fito ya ya mara wa gwaninsa baya ya ce sai wani mai gaskiya ko kuma ya fito ya ci ma mutuncin wani baka ga irin waɗannan makan jawo ƙiyayya su hana zaman lafiya tsakanin al'umma a tabbas um, kamar yadda na yi magana ne ba cewa wato mutane ne sun samu dama amma kusan abu ne wanda yake da amfani amma ba su san amfaninsa ba suna amfani da damar inda bai dace ba kusan ko rashin sanin wato inda aka nufa ne ko rashin wayewar kai a kusan ba za ka yi gan laifin mutane ba idan suka wato karkata kan harkar siyasa e, harkar siyasa kusan ai najeriya karkashin demokradiyya take kuma kakamance shekarar ta gabata shekara ce da aka yi siyasa kuma aka gwagwarmaya sosai a ƙasar nan ina ganin hakan siyasa ta yi tasiri sosai a zuciyar mutane da duk wanda ya fito yana amfani da wannan kafa saboda ai kusan kowa yana amfani da ita musamman waɗanda suke da damar da za su iya alaka da yanar gizo don haka suke amfani da wannan domin kila ko dai yaɗa gwaninsu ko kuma kushe wanda ke takara da gwaninsu amma a kome kenan wato mutane ya kamata su fahimci irin tasirin da wannan kafa take da shi duk abubuwan da kai fa kowa yana da account in da account ɗinka kake amfani in kuma a wani dandali ne kake duk abin da kake yi fa baccin wato mutane da ke tare da kai wanda su san abin da kake yi kuma akwai mala'iku tare da kai wanda suke naɗar ko me kake yi ina ganin abin da ya fi cancanta shine mutane wato su dinga natsuwa kuma su dinga tunanin cewa to dafa abin da kai ko dai za a yi maka ko za a yi ma dan uwanka ko kuma akwai ranar da za a tambaye ka wato wannan abu da kai haka mutane su ji tsoron Allah amma maganar siyasa abu ne wanda ya shiga jinin mutane ba za ka iya raba shi da shi ba maganar zaman lafiya ina ganin mutane tun da yanzu an wuce siyasa yanzu abin da ya kamata mutane su yi shine sai su dinga amfani da waɗannan kafafe wajen kyautata zamantakewa tsakanin mu yin abin da ya dace ba yi wa juna sheri ba a ƙara danƙon zumunta da kuma a tabbatar da cewa mun zauna lafiya da yaɗa labaran da za su amfana ga mutane ba wanda za su cutar da mutane ba. Nam, Malam Ibrahim Idris kamar yadda kuke nasara wajen ah, samun salama a jihar Plateau. Ah, shin ya kake ganin mutane kamata su yi amfani da damar yanar gizo wajen karfafa wannan ɗabi'ar ta kula da ah, duk mutanen da suke hulɗa da su ko suke shigowa unguwannin su yau da kullum. Sa ido akan wanda za ka yi hulɗa da shi wannan abu ne mai muhimmanci. Hatta cikin addinin musulunci za ka samu idan kana karanta tarihin magabata za ga hatta mutum sai ka ji ana ba da labarin wane lokaci kaza ya shigo da mashka wato magabatan malamai irin su suyuti irin su eh, manya-manyan malaman musulunci dai idan kana karanta tarihin sai ka ji an ce malami kaza ranar juma'a ya shigo garin a shekara ta kaza duk malaman na za ga ana faɗa ko a ce ya fita daga garin rana kaza lokaci kaza kaga wannan yana nuna maka cewa ashe magabata idan sun zo gari ba ha kawai suke zuwa su abin nan ba kaga me ya nuna suna sa ido akan junansu hatta masallaci da za ku yi sallah kana bukatan ka ga su waye a tare da kai shi yasa yana daga cikin eh, sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi idan da sallah sai ya juyo wannan yana cikin laduba na limanci za a ga limamin da ya san abin da yake yana sallama zai juyo sai ya rinka amfanin shine manzo Allah yana dubawa ya ga waye bai zo masallaci ba waye bako waye bai da lafiya a cikin su waye yanayin ya canza waye bai da sutura da ya kamata a taimake shi saboda haka wannan hanya ce da musulunci yana da ita a san wane ne yake gari lokacin da na je saudiya makaranta ran da ka shiga garin duk wanda yake garin an san shi sai an san me ka zo yi a ina kake zaune in zaka canja wuri sai ka sanar da hukuma to saboda haka wannan tsari yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wa mutane an yi irin wannan a wasu ungoyi a jihar plateau unguwar da nake ciki haka muka fara da duk bakon da ya zo to muna so mu san waye ana kiran wurin filin su kuwa akwai mutane da za ga in ka shigo unguwa za mu san ka muna makin din kowa muna duba wane ne wannan wane ne wannan har ta irin haka ne kwanakin baya za ku ji an yanke wata yanka wata yarinya a unguwar an cire mata ido jami'an tsaro 'yan sanda suka zo suka yi suka yi su gane suka kasa hanyar da aka bi ta sanin wata mata ce mai sai da masa ta ce ita a wuyan da ya aiko yarinyar ta ga sabon kwano bata san kwanan waye ba amma akwai kwanan da aka kawo kwanan nan ta san nawa ne ta san nashi ne shi kuma ya ko yarinyar wallahi cikin ikon Allah da aka je aka bincika aka kama shi ne ya kashe yarinyar kaga daga hanyar gane kwanan mutum ba matar ta gane ba ma mutum ba kwanan da yake kawo ya sayi yake kawo ya sayi masa saboda haka ina ganin sa ido a juna wannan ya zama mana wajibi yanzu masallatan ku sa ido waye bako ya zo sallah ranan kuna ganin bako ku bincika makarantun ku wuraren karatun ku to wannan zai taimaka matuka wurin gane idan mun yi a jihar filato da yawa a wurare an gane kuma an cimma nasara da fatan allah ya kare mu daga dukkan irin wannan bala'i wanda kuma suke da wannan zukata na cutar da mutane allah ya ganar da su to sai a kasance da mu a mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar na da wannan muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya akan hanya mahi dacewa ta ceto arewa daga matsalar tsaro da kuma zama rabatsa yau ma dai masu jawaban su ne iyayenmu mata Malama Hauwa Yusuf shugabar kungiyar mata masihiyawa ta Najeriya kuma matar Bishop na Ikara a Kaduna. da kuma malama Lubna Muktar Umar mai makarantar Asayida Khadija a Kano. Da harko ga jawabin malama Hauwa Yusuf ga hukuma a kan rikicin Hilani makiyaya da manoma. Kiran da zan yi a nan ga ita hukuma, ita ma akwai abin da za ta iya yi ta tanazar wa su Fulani wurin da za su ringa yin kiwo. Sannan su ma Fulani suna da nasu ba don komai ba a lokacin da na shafo lokacin za ki ga idan ana aikin gona ni nan ya sha faruwa da ni idan ana aikin gona za ki ga ɗan fulani da shi ma za a sa hannu a ƙarasa aikin ana ƙarasa aikin manomi ka cire amfanin ka sai ka ce to ku fulani ku shiga ku amma yanzu abin da yake faruwa shine ɗan fulani yana ganin ki kina cikin gona kina aiki zai turo shanun shi cinye amfani. so ina kira a gare mu da mu da muke da manoma da fulani mu ji tsoron Allah kai da kake makiyayi ka bari manomi ya cire amfaninsa kafin ka ci sannan ita hukuma idan guri ya yi wa fulani kaɗan ita hukuma tana da haƙƙi ta tana zauwa fulani inda za su ringa kiwo sannan ina kira ga attajiranmu mu ji tsoron Allah mu ringa taimakon talakawa ina kira a gare su da su ji tsoron Allah su tuna cewar wannan dukiyar da suke da ita Allah ne ya ba su kuma Allah ya ba su dukiyar nan ne domin su taimakawa na kusa da su sannan mu waɗanda suke talakawan su ji tsoron Allah su kuma idan aka taimaka musu sai su yi abin da ya kamata su yi da abin da aka ba su domin su taimakawa rayuwarsu ina kuma kira ga su waɗanda ba su da ƙarfi waɗanda suna da bukata wani lokacin za ki ga mutum kina ƙoƙarin ki ɗaga shi ya zama wani abu amma shi kuma halinsa yanzu mutum za ki ɗauki kuɗi ki bashi idan kin ɗauki kuɗi ki bashi a ranar nan zai iya gamawa da kuɗin nan wanda ke da kika bashi ma ba za ki iya kashe kuɗin nan haka ba amma shi da kin bashi kuɗin zai je ya gama da shi gobe kuma sai in fara neman inda zai sake samun wani game da batun almajiranci almajiranci wanda dai nake gani nima a kusa da ni gaskiya ba shi da amfani domin a matsayinka na uba ko matsayinki na uwa Allah ya ba ku ɗa akwai hakkinsa a kanku domin ya ba ku shi ne ku lura da shi kuma lalle lalle ranar gobe kiyama fa Allah zai tambaye mu yadda muka tarbiyyantar da yaranmu a gare ni ba daidai ba ne ka ɗauke ɗanka ka kai shi wani guri nesa da kai ɗan ƙaramin yaro wanda yana kusa da kai shine zai iya za ka iya tarbiyantar da shi domin tarbiyya daga gida take farawa idan a matsayinku na iyaye ba ku iya ajiye ɗan kusa da ku kun nuna mai abin da ya kamata in yi a rayuwarsa ba babu wani da za ka ɗauki ɗaka kai mai waje ka ce wai shi zai luran maka da yaro ko makarantu da muke kai 'ya'yanmu to tarbiyyar ya kamata daga gida ne domin su a can makaranta sai dai su ƙara ne da abin da mu muka tarbiyantar da 'ya'yan amma za ki ga wani lokaci yaro ɗan shekara bakwai an ɗauke shi an kai shi nesa wai ya tafi makaranta almajiranci wanda za ki ga suna ta faman yawo a kan titi titi waɗansu ma za ki ga ba wanka waɗansu ba wanki iyaye ya kamata mu dawo mu dawo da 'ya'yayenmu mu ba su tarbiyya a gida mu koyar da su duk abin da muke bukata mu koyar da su za mu iya koyar da su domin suna kusa da mu amma gaskiya wannan wata fa makarantar da ake zuwa ta almajiranci gaskiya idan kika ga yaran abin tausayi ne shi yasa da zarar suka dan shiga guri suka ga ɗan abin da za su iya ɗauka in sun ga da hanya za su dauka su tafi to ita kuma sata daga kaɗan ake fara ta The Voice of America Malama Lubna Muktar Umar kuma nata jawabin akan 'yan gudun hijira ne da kuma sakacin da ya jawo rigingimun da suka sa mutane tserewa daga muhallansu. Yanzu irin 'yan gudun hijira da muke da su ga yara nan marayu bila adadin ba uwa ba uba wani kuma da uban babu uwar ba wanda ya san inda wani ya Da an shiga cikin hali na tagayyara na ha'ula'i ba komai bane ya ja mana wannan sai sakaci. irin baƙi da in suka zo ba a sanin daga ina suka zo me suka zo yi me ya sana'a duk ba ruwan shugabanni wanda da shugabannin da sai sun bi diddigi daga ina ka zo me ya kawo ka me ka zo yi ana sa ido a ga me kake yi amma yanzu in ta'addancin kake har sai an ci nasara ka kafa tushe ka samu mabiya ana ta alfahari ka zama wani abu sannan kuma in ka tada kayar baya sannan a ce za a tashi jima da kai a lokacin kuma gyara ba zai yiwu ba tunda barna ta riga ta yi ƙarfi saboda haka al'ummar najeriya sai mun haɗu mun tuno da baya kuma mun kalli hoton abin da shugabanni suka yi mu ma mun shimfiɗa wa kanmu alkhairi to ta haka ne 'yan bayanmu za su yi alfahari da mu amma idan ba mu gyara ba to 'yan bayanmu mu ba za su yi alfahari da mu ba sai dai su ringa mana mugunyar addu'a saboda ba mu shimfiɗa musu alkhairi mun tafi mun su da shi ba haka su muka mu dai muna alfahari da na gaba da mu don sun zo sun shimfiɗa alkhairi duk wani abu na ci gaba a Najeriya yanzu manyan mu na da su shimfiɗa amma bankin ya hargitse komai irin abu ɗaya ake yi da shugabannin da waɗanda ake shugabanta jami'an tsaron duka dai sawa'u babu bambanci to kira ga 'yan uwa 'yan Najeriya Najeriya ƙasa ce mai albarka wadda kuma duk Afirka babbar ƙasar da ta kai Najeriya a arzikin ƙasa da yawan jama'a. Amma kuma sai shugabannin da suka kasance waɗanda suka kasa zalunci ya fi ƙarfin komai a Najeriya. A yadda Najeriya ta taso da a ce haka aka ci gaba a zamanin su shugabanni da suka gabata, haka mu ma muka taso muke yi. To da Najeriya yanzu ta fi ƙarfin ma a ce mata uwa kawai. sai dai a ce mata uwa da uba ga baki ɗaya. To amma duk da haka ba a makara ba in za mu dawo mu tsaya kowa a bashi haƙƙin da ya dace. Shugabanni su riƙe kujerar su ta shugabanci kuma su riƙa waiwayo waɗanda suke shugabanta. Kada a kalli addinai, kada a kalli al'adu, kada a kalli ƙabilanci. Yadda Allah ya yi mu a Najeriya haka yake son mu cewa 'yan Najeriya ne mu. Mu zama al'umma ɗaya kowa ya tsaya a matsayinsa a daina nuna son kai idan kai shugaba ne na jami'an tsaro to da ɗan kudu da ɗan arewa ka tafi da su a daidai idan matsayi ya zo na girmamawa za a ƙara wa mutum girma a ƙara masa girmansa kada a tauye kowa haƙƙinsa wanda ya cancanta a ɗaga shi a ɗaga shi wanda ya cancanta a hore shi in ya yi laifi a hore shi kar a kalli daga ina ya fito ɗan kudu ne ko ɗan arewa ne musulmi ne ko kirista ne kuma wanda ba shi da addini ne duka a tafi saboda najeriya To madalla sai dai a muna aikin gafara ba za mu samu kawo muku takaitattun labarai ba yanzu anan shirin ya kawo karshe gaba ɗaya. Sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciko har da shirin nan da nake gabatarwa zaɓe ko naɗe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman sahabu Imam Aliyu da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Kalu Get Tacho wanda ya bada umarni. Da injiniyanmu Jim Haman ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai da safen ku.